أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين ko azaba ta same su a yayin da suke kai kawo a tafiye-tafiyensu ko a neman arzikinsu ba za su iya gudu ba kuma ba za su iya hana ta shafar su ba.